Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karar muna mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa afrik zango na 200.5 sai kuma radio alfa da ke birnin kumasi na kasar ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan vo'a voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku shirin na yammacin yau yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku shirin da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan shirin ciyar da ƙasa da abinci wato 'yan makaranta kenan da gwamnatin tarayya ta fara gudanarwa a jihohi 24 na ƙasar wanda bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Yaya kuke gani za a inganta cirin har ya kai ga cimma manufa? Kamar kullum rayuwar da za a wato lambobi da za a bugo domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce masana shari'a sun fayyace cewa yana da cikakkiyar damar da zai yi wa kansa afuwa idan ya aikata wani laifi, ko da yake ma ya musanta cewa ya yi wani abin da ba daidai ba. A cikin zargin da ake na cewa Rasha tana da hannu cikin zaben shi na shekarar 2016. A yayin da yake sharhi kan wannan lamarin a shafinsa na Twitter, Trump ya kira tuhumar shi da ake yi a tsawon shekara ɗaya da sunan binciken cin zarafi. A ranar Lahadi ne lauyan Trump ɗin Rudy Giuliani ya bayyana cewa shugaban ƙasar wanda ya yi wa waɗansu masu ra'ayin 'yan mazan jiya su uku da aka yanke musu hukunci kan munanan laifukan da suka aikata afuwa bai da niyyar yi wa kansa. Amma Giuliani ya ƙara da cewa za ta zama tambaya a buɗe ko zai iya yin hakan a yayin da ya tabbatar da cewa za a samu hargitsin siyasa a Amurka idan har ya yi hakan. juliani ya shaidawa kafar talabijin ɗin NBC a shirin na Meet the Press cewa yi wa kanshi afuwa ba zai yiwu ba kuma zai iya janyewa a tsige shugaban ƙasar. Hukumar kai agajin gaggawa ta ƙasar Guatemala ta ce akalla mutane 33 ne suka hallaka a sanadin amman wutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da birnin Guatemala City. Wanda kuma ya wanda kuma wutar ya rinka kwararowa har yana bi ta kan wasu ƙauyuka da ke kusa abinda ya tado hankalin wato abinda ya tado hayaƙi da ƙura mai yawa jami'an hukumar sun ce wannan al'amarin ya shafi mutane sun fi miliyan ɗaya kuma izuwa yanzu an kwashe wasu kamar dubu uku da ɗari ɗaya daga yankunan da abin ya shafa Yanzu haka dai ma'aikatan bada da agaji na can suna ƙoƙarin kai tallafi ga mutanen ƙauyukan da dama yayin da kuma suke neman mutanen da suka salwanta. Firayim Ministan ƙasar Jordan Hani Mulki ya miƙa takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullah na ƙasar biyu bayan munanan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi don nuna jin haushinsu a kan makaman tsuke bakin aljihu da gwamnati ta ɗauka kwanakin nan. wanda ya sa farashin kayan masarufi suka haura sama suka kuma janyo ƙarin haraji a kan waɗansu abubuwan. A 'yan kwanakin nan mutanen ƙasar ta Jordan sun yi ta fitowa kan titunan biranen ƙasar suna gudanar da zanga-zanga inda har aka sha ɗaukan 'yan kallo tsakaninsu da 'yan sanda kamar abin da ya faru shekaran jiya Asabar lokacin da 'yan sanda suka kai ga harba barkonan tsohuwa don hanawa gungun masu zanga-zanga kaiwa ga ofishin Firayim Ministan. A ranar Asabar ɗin ce har ila yau Sarki Abdullahi ya kira taron majalisar ta zartarwarsa da ta hada da Firayim Ministan da sauran ministoci da kuma shugabannin ma'aikatan tsaro don neman mafita daga rikitan. Ƙasar Saudiya ta fara bawa mata takardar izinin tuki wato lasisi a shirye-shiryenta na cire haramcin da ta sanya wa mata kan tuka mota daga wannan watan. Gwamnatin ƙasar ta fitar da bayani a yau Litinin inda ta ce ta fara ba da lasisin tukin mota ga waɗanda daman can suna da lasisi daga wasu ƙasashen kamar Birtaniya da Lebanon da kanada inda suka ce an gwada matan kafin suka karbi lasisin nasu. Ƙasar Saudiya na shirin ɗage haramcin da suka ɗora wa mata na tukin mota a ranar 24 ga watan nan. Wannan na cikin yunkurin Yarima Khalid Salman na zamanantar da ƙasar mai ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma ɗimbin arzikin ma fetur. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa Rasha domin halartar wani taron ƙasashen duniya da za a yi nan ba da jimawa ba. A yau Litinin ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Dmitry Peskov ya shaida wa manema labarai a birnin Moscow cewa shugaba Putin ya aika wa shugaba Kim takardar gayyatar ne ta hanyar ministan harkokin wajen Rasha, wato Sergei Lavrov, a lokacin da ya kai ziyara Pyongyang a satin da ya gabata. Peskov ya ce Putin ya ba da shawarar Kim ya halarci taron tattalin arziki na kasashen gabashin Turai wanda za a yi a birnin Vladivostok a watan Satumba mai zuwa. To a gaida Hafsat da karanto labaran duniya. Kafin mu buɗe rayuka domin jin ra'ayoyinku kan shirin ciyar da ƙasa da abinci na gwamnatin tarayya. Najeriya wanda aka fara gudanarwa a waɗansu makarantun jihohin ƙasar da bisa ga alamu yake cike da kurakurai. Bari mu yi shimfiɗa da wannan rahoton da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kori ya haɗa mana. Shirin wadda ke ƙarƙashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya ya shin banjo an fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin ƙasar a shekara ta 2016. ba hankalin 'ya'yan masu karamin karfi su halarci makarantu shirin ya samar da aikan yi ga masu abinci fiye da dubu tamanin a cewar wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban najeriya ya fitar yanzu haka dai ana aiwatar da shirin ne a jihohi ashirin da 24 daga cikin talatin 36 kano da jigawa na cikin jihohin da aka fara shirin tanni hudu zuwa biyar da suka shuɗe Sunana ya Baba. Aji na biyar. Ana kawo shinkafa, hmm. ana kawo makaroni, ana kawo madara, hmm. ana kawo biskit. To kullum kullum ake kawo? A'a ba kullum kullum ba wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo. Yawa da wasu. Daɗin su yana daidai da irin wannan ake baki a gidan ku? A'a. Wanne ne ya fi wani daɗi? na gida. Suna Shamsiya Idris. Rana rana ce dai wani san in an kawo wani san ba za a kawo ba amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba. Mm. Amma kwanakin nan duka ana kawowa. Gaskiya yana ƙara min lafiya sosai dan ina gane karatu sosai. Hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta amma tilas ne masu kirkiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman firamare da suka buƙaci muryar amurka ta ɓoye sunayensu a yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci but amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikwalkwalalliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba ne na a ce kowa ya fitta kai gaskiya ba ta da kyau a canja yanayinta ba kyau ba kuma ta da daɗi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin dan take din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa za ka gani ya zo an kai sha ɗaya ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiriyan tiriyan wani lokacin kuma sai ga abun ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba a yi ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce me ke faruwa sai ce ba a turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko amma dai munan ba a yin abinci a damar da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abu rara akan abin da za ta masa ɗaya ce na santana wannan malama ilham sale guda ce cikin waɗanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar kano kowane yaro haka a tsari mm. za a dinga ciyar da shi akan naira hamsin hamsin amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira saba'in saba'in sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba kamar ni yanda suka ce in ciyar da yara ɗari da arba'in da takwas sai na sayi robobi ɗari da arba'in da takwas na raba yara da akwai wanda suke kulla abinci a leda suke kai wato mm. sai suka ce ba sa so a kulla abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan robot take away in sun kaga kuma ya mutum ya ga ya masa tsada mm. robot take away din nan to ya sayi robobi sai dai kwamar ya haya shu'aibu ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai. kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na da registration duk gaba ɗayansu so ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da leman da ya gwatsin sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abinci ma shin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abin ya kamata yaro ya ci hukumar kula da tsara al'umma wato crc ta gwamnatin jiha ita ce ke kula da aiwatar da shirin a nan jihar kano amma kokarin neman jin ta bakin shugabanninta kan wannan batu ya ci tira mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. To, batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau, shin yaya kuke gani za a inganta wannan shirin har ya kai ga cimma manufa? Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da mai ra'ayi na farko a Kaduna Kaduna a nan ma ana aiwatar da wannan shiri na ciyar da 'ya'yan makaranta yaran makaranta da abinci. Ya shirin yake gudana a jihar Taku ya kuma kake gani ya kamata a inganta shi. na biki ba ta alkhairi ya wuce liyan madaci karamar hukumar kauri jihar kaduna tarayyar najeriya to barka da warhaka an sha ruwa lafiya ah, alhamdulillah mun gode allah ya za a inganta wannan shiri wato inganta shin da za a yi akwai sa ido na su kansu wanda a basu da jaragaman jan abubuwa hmm. saboda akwai makaranta ya sun haura abincin da ake basu misali kamar nina makaranta na madaci hmm. yaran nan kai wutar sun san kusan ɗari biyu amma kuma mai girki ana ba ta kuɗin yara tamanin ne hmm. to wallahi wani yaron bai wuta ba shi a cokari ko alar ba mu ba a rasa da za a yi wannan abu to kin ga irin wannan sai an samu a yi gyara ta haka za a samu a inganta su ma matan da suna girki su dan dinga samun wani abu na gode Allah ya sa tashi lafiya yawa to madalla daga madaci eh, can jihar Kaduna to bari mu tafi Bauchi Bauchi wa ke bisa layi kuma ana aiwatar da wannan shirin a jihar taku kwarai mako ana magana da malam daga azare ya wato eh, can azare a nan azare kana azare ne ko kana garin bauchi a ina cikin garin azare ok kana cikin garin azare akwai kuma makarantun da ake aiwatar da wannan shirin a garin azare ko sai ma yanzu haka ina bakin makarantar baki yawa to to an ko dace ya kake ganin shirin ya shirin ke kankama ya kake ganin shirin shirin kan ba ba plus to ya kake menene kake gani ya kamata a inganta a cikin yadda ake aiwatar da shirin abincin da na ji yara suna kawo matsalolin abincin da ya kamata a ƙara inganta musu hmm. saboda karancin shi ko kuma rashin kyau a saboda karancin sa to eh, wato ma mun gode to daga azare jihar bauchi bari mu tafi yobe yobe wa ke bisa layi ana aiwatar da wannan shirin a jihar yobe Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Suna na abubuwan zam, zonal chairman na kungiyar zaɓi santa. A wato, a jihar Yobe ana aiwatar da wannan shirin na ciyar da 'yan makaranta da abinci 'yan makarantun firamare. Kwarai, alhamdulillah ni dai mazaunin da maturi ne fadar gwamnatin jihar Yobe. Ya wato, a fadar gwamnatin ya shirin ke kankama. A alhamdulillah gaskiya kuma shirin ilimi al'amin shine kwamishinan ilimi na makarantu na jihar yobe gaskiya wannan ba allah mu kam sai dai mu ce allah sa kamar da alkhairi musamman ma a wannan lokaci na azumin gaskiya ya ba da himma ya ba da kwazo kwarai da gaske eh, kuma a shawarin da zan daga da bayarwa yawa musamman akan wannan shirin ya kamata yawa ya kamata akan abincin da ake ba wa 'yan makaranta din eh. ya duba ya gani ya sa idanu kuma a kara musu abinci sannan kuma a duba lafiyar abincin kamar su wake mm. da su dai abin da ya kamata dai waɗanda za su ci saboda wani lokacin ana samun eh, abinci din ana siyowa daga kasuwa a wasu jihohin ana sa maganin kwari din nan yana kawo wa 'yan makaranta illa. Eh. to amma alhamdulillah da ya kamata su shugabannin mutum su duba wannan shawarin kuma gaskiya alhamdulillah al'amin na masa fatan alkhairi domin to madalla bari kuma mu nafi jihar Kebbi jihar Kebbi wa ke bisa layi kuma ana aiwatar da wannan shirin a jihar ku eh za a aiwatar da shi wannan dama an riga an tarbi za a aiwatar da wannan shirin a jihar Kebbi ba riga an fara ba kenan a ba riga an wala ba aha to to da yake ka saurari matsalolin da ake fuskanta waɗansu jihohi ya kake ganin eh, ya eh. kamata hukumomin jihar Kebbi su tunkari shirin tun don a yi eh, foundation mai kyau eh to ai dama wannan shirin ya kamata wayannan abubuwan abincin da ake kawo ya kamata a samu wanda yake kwararren mutum wanda zai kula da abinci tun da yara ne kanana. Yawa to mun gode bari a gurguje bari mu nufi jihar Gombe nan kuma za mu dasa aya yau. Wake bisa layi a Gombe ana aiwatar da shirin ya kuma shirin ke kankama. Yawa to ya shirin na a Gombe. Babu matsala. wato mun gode abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan jikon sai kuma gobe da safe da gobe dai daidai wannan lokacin idan Allah ubangiji ya nuna mana mu sake ba ku wannan dama To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. labaran wasanni. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC sannan mu da haɗuwa da ku a wannan dandali na labaran wasanni wanda yau zai fara a wani gari da ake kira Bad Tasmansdorf da ke ƙasar Austria inda yanzu haka can kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta Super Eagles ta tare inda kuma take shirin nan da kwana biyun Allah ya kamar ranar Laraba ta fuskanci kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Czech a shirye-shiryen da ita kungiyar ta najeriya take na zama cikin shirin shiga gasar cin kofin duniya da za a fara a ƙasar rasha a kwanakin nan duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da kocin 'yan wasa na najeriya ya jingina wasu 'yan wasa guda biyu da suka hada da ola aina da kuma mikel agu daga cikin kungiyar tashi wanda ya sa ta da ya karkare da 'yan wasa guda 23 don da 25 yake da su kuma ya ɗauki wannan mataki ne ana sauran kamar sa'o'i hudu kacal kafin wa'adin da fifa ta yanka na cewa a yi a gama to hali yanzu kuma ba abin da yake burge mutane kamar ita sabon rigar 'yan najeriya din wato ta 'yan kwallon najeriya da za su yi amfani da ita a lokacin gasar cin kofin duniya din wanda yake sa wasu na cewa ko da najeriya dai ba a sa ran ta ci kofin nan to akalla da ta ci kofin a wajen riga da tafi burge kowa zuwa yanzu nan rahotanni sun ce mutane kamar miliyan uku suka yi oda a sayan wannan riga din wato ta 'yan wasan najeriya din a cewar hukumar kwallon kafa ta najeriya kuma yanzu haka da muke magana an ce akwai mutane can kusa ga kantin nike wanda suke jiran a kawo sababbin shaɗin domin su saya ita wannan shaɗin dai an danga sai da ita ne akan kuɗin ingila fam 64 da kwabo 95 kamar naira 31 da 'yan kai kenan wannan riga ita ce wacce 'yan wasan najeriya suka yi amfani da ita ranar asabar lokacin da suka yi wasa kuma suka sha kashi a hannun ingila a filin wasa na wembley da ke can ingila din to da yake mun tabo maganar kwallon kafa ta duniya ya kamata mu gaya muku cewa kasar masar ta saka sunan muhammad salah wato dan kwallon na liverpool a cikin jerin 'yan kwallonta da za su buga mata a gasar cin kofin duniya nan da za a fara duk da cewa ya samu rauni mummuna a lokacin da aka yi wasan cin kofin zakaru na turai inda aka ji masa ciwo. ga wani labari da dumudumansu da muka samu cewa serena williams ba da shiri ba ta janye daga wasan da aka shirya da za su yi a yau na french open inda da za ta fuskanci tsohuwar abokiyar adawar ta da suka dade suna adawa a wannan fage na kwallon tennis wato maria sharapova serena williams dai ta janye ne saboda wani rauni da aka ce ta samu a lokacin da suka yi wasa da yuliya georges wacce ita serena ta samu nasara a kanta a karan da suka yi na ƙarshe to a ƙarshe an yi wa wanku kano tsohon tauraron ƙwallon kafa na najeriya mummunar sata a ƙasar rasha lokacin da wasu suka duba cikin akwatunan su da ya je da su can rasha ɗin suka zare jimillar dala amurka dubu goma sha ɗaya da ke ciki daman dai wanku ya je ne domin shiga wata gasa da aka shirya za a yi ta tsofaffin zakarun kwallon kafa na duniya to amma ce zai samu wannan kuɗin nashi domin yanzu haka hukuma ko kuma ma'aikatar harkokin cikin gida ta rasha din ta ba da cewa tuni an kama mutane biyu da ake zargi da satar wannan kuɗin na wanko kanu kuma ta ce za a maida mashi abinsa jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin allah ya kai mun bar ku lafiya yanzu kuma Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta saki rahoton da ta saba fitarwa kowace shekara akan abin da ya shafi 'yancin addini a fadin duniya amma yanayin da iran ke nunawa a rahoton abin damuwa ne musamman ga masu bin wasu addinan daban kamar yadda jakada mai lura da al'amuran 'yancin addinai a fadin duniya sam brownback ya lura yayin da aka saki rahoton we hear and see horrific reports coming out of iran on uh... muna ji kuma muna ganin uh, rahotannin da ke fitowa na ban tsoro daga Iran kan rashin 'yancin addini da tsanantawa mutane da ba sa bin addinin da mafi jama'a ke bi ko kuma yadda gwamnatin ƙasar ke ba da umarnin abi. Kuma muna ganin yadda ake yada ilimin fasafar mai tsauri a Iran da wasu wurare da dama a ƙasashen da ke yankin gabas ta tsakiya. a yadda bayanan rahoton ke nunawa masu bin addinin bahai a iran na ci gaba da fuskantar tsangwamar gwamnati da tsangwamar zamantakewar rayuwa kusan mabiya addinin bahai su ɗari na gidan yari saboda addinin su kawai a watan nuwamba wata kotun ƙasar ta yanke wasu ɗalibai uku hukuncin zaman gidan yari da haramta musu ci gaba da karatun jami'a da suke yi. An yanke wa Rauhi Safajo, Sarmad Shadabi da Tara Hushmad shekaru biyar a gidan yari saboda kawai mabiya addinin Bahai ne. Akwai rahotannin da suke nuna cewa hukumar ƙasar ta saka dokar ƙuntatawa masu sana'o'i da masu shaguna suna kasuwanci mabiya addinin Bahai wanda ya tilasta musu rufe wuraren sana'arsu da ci gaba da lalata musu makabartansu. Kristoci musamman 'yan ɗarikar Evangelika waɗanda suka canza addininsu daga addinin Islama na ci gaba da fuskantar kame da tsarewa. An caji mabiya addinin Krista da dama saboda addininsu da ayyukansu kuma an yanke musu hukuncin ɗauri a gidan yari. Fasto Yusuf Nadarkani da Victor Bet Tamras da Ibrahim Firozi na ci gaba da zaman ɗaurin gidan kaso har tsawon shekaru biyar saboda sun koma bin addinin Krista tare da yin aikin mishan-mishan. Aƙalla mabiya addinin gunabadi dervishes waɗanda ke bin tafarkin sufi na fuskantar zargin cewa wai suna yaƙi da ƙasar tare da bin addinin da ya saba wa ƙasar Haka zalika akwai rahoton da ya nuna cewa ana tsangwamar mabiya addinin Islama, malaman sunni da mabiya sunna. Wanda ya hada da saurarar karar da kotu ta yi a watan Yuni na Hassan Amini, babban sakatare na Majalisar Malaman Sunna, kotu ta caje shi kan propaganda kan jiha. haka kuma hukuma na ci gaba da tsanantawa mabiya addinin sabin madin da yarsan jakada brownback ya ce 'yancin addini 'yancin bil'adama ne na asali wanda ba wata gwamnati da ke da ikon hanawa kuma haƙƙi ne ga kowace gwamnati ta kare ya ce wani muhimmin ƙudurin amurka shine ci gaban 'yancin addini ga al'umma wanda kuma ya hada da ƙananan addinai a Iran. Dukkanmu muna da hannu a wannan yakin, a cewar jakada Brownback. Dole mu tabbatar da ci gaban 'yancin addini, dole mu kare shi a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To, Hafsat, maina da wannan sharhi yanzu kuma ga nasiha Ramadan. mai magana shine adam abubakar ana muna alkunya da algunawi wanda nike nan zandar jamhuriyar nijar wato zaman lafiya shine dukkan wani hannun jari na zamantakewa dan adam jama'ar harko da ta yanzu da wanda za ta zo nan gaba idan ta rasa zaman lahiya to ta rasa dukkan wani ci gaba in ta samu zaman lahiya ta samu dukkan wani arziki shi yasa ba zan manta da wani hadisi ba ar rasulu sallallahu alaihi wa sallam. wani ya zo daga guri nesa yake tambayar maza Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ya ausini ya ce Allah galgadanni faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la ta gadab Allah ce mushkal kai hushi farada da miraran sahabin ya kuma ce ausini ya mu ya rasulullah a galgade ni manzan Allah ya kuma ce mushi la ta shi yana ga wasiyyar tayi kada kaɗan ashe idan muka yi lura a wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani al'amari a duniya cakulewar shi shine rashin zaman lafiya. in muka lura da wani hadisin dukkan wani arziki da ci gaban dan adam yana kalkashin rashin hushi haka ba zan manta ba Allah tabaraka wa ta'ala wa cikin alqur'ani yake cewa inna allaha yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wani guri yana cewa ya ayyuhallazina amanu subiru wa sabiru wa rabidu wa taqullaha la'allakum tuflihun wani guri Allah na cewa inna Allah ma'as sabirin wani guri sai manzo Allah ke cewa as-sabru ya'ti bi khairin walau ba'da hin aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam magana ta farko yake cewa inna Allah lalle Allah Madauki, sarki waffas sabirun yana cikawa masu hakuri ajrahum ladan su Gairi, hisabin ba kilgawa wani guri ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka imani da Allah da manzon shi isbiru ku yi hakuri wasbiru ku dai ƙara haƙuri sai wani guri cewa inna allaha lalle ne allah maɗauki sarki ma'as sabirin yana tare da masu haƙuri saboda haka dukkan wannan nusus da muka jayo hadisi da alkur'ani suna nuna zaman lahiya shine babban hannun jari Allah ba mu zaman lafiya da ci gaban ƙasa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada bam a kusa da wani zauren babban taron malaman addini wanda yawan su ya kai kimanin dubu biyu a Kabul, babban birnin Afghanistan, abinda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane bakwai da raunata da dama. mai magana da yawun 'yan sandan yankin hasmatullah satnik zai ya shaidawa murya amurka cewa harin ya auku ne a lokacin da ɗaruruwan mutane ke barin wurin da aka yi taron lauyar jirga wato majalisar dattawan ƙasar inda aka gabatar da wata sabuwar dokar addinin musulunci da ta haramta harin ƙunar baƙin wake da kuma tashe-tashen hankulan da ke faruwa a afghanistan ɗin. har yanzu dai babu wanda ya ɗauki nauyin kai harin duk da cewa an san mabiyan ƙungiyoyin taliban da na isis sun shahara wajen kai irin waɗannan hare-hare a kabul Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa Rasha domin halartar wani taron ƙasashen duniya da za a yi nan ba da jimawa ba. a yau litinin ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha dmitry peskov ya shaida wa manema labarai a birnin moscow cewa shugaba putin ya aika wa shugaba kim takardar gayyata ta hanyar ministan harkokin wajen kasar wato sergey lavrov a lokacin da ya kai ziyara pyongyang a satin da ya gabata Ƙasar Saudiya ta fara bawa mata takardar izinin tuki wato lasisi a shirye-shiryenta na cire haramcin da ta sanya wa mata kan tuka mota daga watan nan gwamnatin kasar ta fitar da bayani a yau litinin inda ta ce ta fara ba da lasisin tuka mota ga waɗanda daman can suna da shi daga wasu ƙasashen kamar birtaniya da labanan da kanada inda suka ce an gwada matan kafin suka karbi lasisin nasu Ƙasar Saudiya na shirin ɗage haramcin da suka ɗora wa mata na tukin motar a ranar 24 ga watan nan. Wannan na cikin yunkurin Yarima Khalid Salman na zamanantar da kasar mai ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma dimbin arzikin man fetur. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da ma kari da muke gabatarwa a shafinmu na intanet voa voahausa.com ko kuma yin muhawara a mu na facebook da kuma twitter yanzu a madadin hafsat bello dan mai soro da julie gresham da ta da shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau suleiman tarawali alheri ke muku fata alheri ku wuni ku kwana lafiya mu kuma mu karasa saunin lafiya masu azumi a sha ruwa lafiya salamu alaikum